Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu sauraron Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara kawo muku rahoto kan satar wani karamin yaro na Alhaji Ahmed Aliyu Umar a birnin Kano wanda ake zargin sirikinsa ya yi da nufin neman kuɗin fansa naira miliyan biyu wanda ya sanadiyar mutuwar yaron yayin da a bayanin sirikin ya zargi uwar yaron da ƙulla makarkashiyar sace 'yar abokiyar zamanta da ta rasu sai dai aka kuskure ya koma kan mashekiya zargin da wannan matar dai ta musanta. Ga bayanin da Alhaji Ahmed Aliyu Umar ya yi wa wakilin Mahmud Ibrahim Kwari kan wannan lamari. Na dawo daga Lezu bayan sallar la'asar na shiga gida bayan na fito na yi sallar magarba yara sun fita makaranta. Sun an su karfe takwas mun dauka sun dawo gida to ashe daga baya muna neman sai baga buga Usman ba. Muka duba wannan makwabta ba same shi ba. Muka dawo muna da duba dai nan cikin da yake na da ɗakuna ƙasa na ma duk duba ba same shi ba bayan na dawo sama ya daga text a waya sai na bude na duba daga abin da aka rubuto a rubuta alhaji ahmad ka dawo lafiya karka nemi ɗanka yana hannunmu saboda haka ka huta lafiya name baban aisha wanda ya wannan ashe sirikina ne sunansa abubakar da safe na nemi shawarar wannan abokin na polis cewar abin da yake faruwa sai mai shawara su mu je dalar division ne ya kamata mu kai report to daga nan bayan mun fito muka dawo gida sai su masu wani text suka bugo mu waya cewar ba ga sako ba ne ya ce eh na ga sako abin da sa mu buɗe mu kwarar ga kun rudar da mu daga ni har uwar wannan yaro amma dan Allah bane shi su da ku war wannan yaro mata riga ta fadi ma bar lafiya tun da na ga musu an dauke wannan yaro ku yi hakuri ku faɗa abin da zan ba ku mu shirya da ku ku zo mai yaro sai suka ce sai na ba su naira miliyan biyu na da mun shawarar shi wannan police akan abin da suka yi ya ce to abin da za mu yanzu mu nemi ragin abin da za su yi na ma ba yi suka magana shi cewar da Allah babu da kudin nan na dawo daga Lagos bai yi dubu hamsin gida ba amma yanzu ga abin da kuka ce saboda ga dan Allah ku yi hakuri in Allah ubangiji ya sa na ji zan abinda zan iya biya ne zan zan zan goguri biya suka kai yawa suka ce in ban ba zan zuwa sha biyar rana za su fi da yaro muka haƙura a haka muna tattauna har karfe biyu na rana bayan mun yi sula sai su sake bugon waya sai to ban magana ba nawa zan ba su ya to ai neman kuɗin muke abinda za mu samu don mu fita daga cikin wannan tashin hankali sai ya ce to daga nan zuwa karfe uku in ba ku bayar ba za mu tafi jikin ya ce to mu dai muna nema bayan yi wannan dare sai suka turo mun sai suka bugo mu suka ce mm, tura musu katin naira dubu ashirin ya ce to cikin dare na samu katin naira dubu ashirin saboda haka ni ban ga inda zama katin dubu ashirin ku yi min ku taimaka mu ku faɗa mu abin da za ku ba ku su kuma yaro to da ƙarshe dai sai suka kashe wuta zama kusan kwana biyu ba su bugo bayan abin ya faru bayan kun kawo rahoto nan tsawon wannan lokaci aka ɗauka kafin aka yi ga sanin inda aka ake tsawon abin ai ina ga kwana ɗaya ne kwana ɗaya ne an ranar monday muka wani abu faru ran talata muka zo muka kawo rahoto nan ran talatar kenan aka kama su ko kuma ai bayan mun kawo korafi ne mun zo talata laraba alamis da dare ka kama su shi wannan sirkina shi ne da wani aiki ka ce sirkinka idan aka ce sirki wala Allah kana auren yarsa ko yana auren yarka ko kuma yana auren ya tauke aure ai rubutun ma da ya da karshe cewar nem baban asha ai yana nufin da ni yake Allah ya sani irin yadda na jihar a duk ma abin da jin ma ba shi ne babban ta hankali ba irin kisan gillar da suka yara irin kisan gillar da yawa yara yaran nan yana faɗi makaranta ne a jikinsa sa ya je tuɓe shi zigidar ya tsiya gashi ya daure mawuyansa a cikin sanyin da na ranar monday tuesday wannan sanyi shi ne kashe shi bayan ya yi maka kuma ya ɗauko bulalluka ya rufe da su ba a san abin da yake ba sai bayan da Allah taimake mu nan muka zo Allah biya bukata aka kama shi kuma he zo daga karshe yake cewa gashi gashi shi ne ka yi wannan yaro to babban cin mutuncin da ya mana da muke neman wannan yaro hada shi ake yin zaji saboda ya zo yana zaune abin da ya ji hanyoyin da muke bi suna bi suna dasu su bi su ɓata sawu hmm. ga shi wannan abu ya faru eh, na farko da ya shigar da ku tashin hankali kuma uwa uba ma yaro yanzu an rasa shi zancen da ake yi kai kuma ga shi akwai auratayya tsakanin ku ya alaka za ta kasance eh to alaka mu ba mu da wata alaka za mu da shi kuma mun imanin yaro ko da ba haka ba ba zai wuce lokacin sa ba babban ciwon da cin amana da kisan gila da aka wa yaron mu mun imanin haka magana alaka babu muna neman ma a taimaka mana tun da yarinya ta tana da cikin wata biyu a sai za a yi a raba su muna neman mu hanyar da za a bi mu iyayen iyayensa su sani a ba mu takarda su sun sani ba mu bukatar alaƙarsu gashi akwai auratayya nan a tunaninka me kake ganin ya sababa wannan abin da ya faru kuna da wannan alaƙa ta auratayya amma kuma ya zo ya yi wannan aika aika irin wannan abin da ya faru yana cewa zai sai mota kuma na dawo daga lagos a da dawo da sun na zo da kuɗi masu yawa me kake a Lagos ne ina sana'ar kasuwanci na vegetable oil shi nake hmm. yana tunanin na zo da kuɗi masu yawa zai samu kuɗi to kuma daga baya tunanin sai canza masa yake ganin yaron nan tunda in ya zo gidan suna zuwa su ne musu wasa kada a fasu yaron nan nan in ya zo in shi su na ya zo yaron nan ya gane shi shine ga gare kashe shi ma shi ne tun da aka yi bikin su sau ɗaya su gidansa ba ta san shi ba don kishiyar ta ce wallahi ba ta san shi ba in ya ganta in ba an ce ita sai ba zai gane ta ba wai um, ka taba masa alkawari ne na zaka bashi kuɗi kasuwanci ko wata hidima kuma daga baya kai ta ja masa rai ko ko wani abu ko kaɗan ba mai haka shi ba ka taba bashi wani taimako tun da ya misali mabukaci ne bai taba nema ba kuma ni bai taba nema taimako wani abu ne ko ba taba ɗaukar bashi ba yanzu uh, yaro ya mutu an kama shi um, kuma ga auratayya a ƙarshen ƙarshe yanzu me matsayar ku ko aje na ga wa gwamna a duba Allah yanda ya halaka mana yaro kisan gilla kisan cin mutunci shari'a ce mana adalci akan wannan a duba Allah Rabiu Garba da ke zaman babban jami'in kula da harkokin bincike a hukumar ta DSS a nan Kano ya ce bincikensu ya cimma nasara har ma ya kira ga al'umma. Wannan mutum ya kawo mana korafi cewa an sace ɗanɗansa dan shekara shida kuma bai san ko suwaye suka wannan aiki ba to a mu na jami'an tsaro kuma aikinmu ne mun yi abubuwan da ya dace ah, kuma daga karshe allah ya samu ka gano wanda ya abun kuma bayan mun gano shi bincike sai nuna surikin wanda aka sace yaron ne saboda yana auren yassa kuma ya yadda cewa shi wannan aikin shi ya ɗauki yaron ya je ya ɗaure shi kuma ya azami shi duwatsu daga baya ya je na neman a basu miliyan biyu kamin haka kuma sai Allah ya sa ya mutu kaman wannan shine karo na biyu a ƙasar da makonni uku da kuka kama irin wannan kuma da farko kuna gaya mana na farkon kun gaya mana cewa korafi aka kawo haka wannan na biyu hakan yana nufin akan kawo korafi wurin ku akan al'amura da suka shafi harka irin wannan ya eh, matsayin mu na jami'an tsaro kofa mu abu da take duk wanda ya samu ko wani abu wanda ya shafi satan mutane ko wani laifi yana iya zuwa kufan da take ya kawo mana kuma idan ya kawo mana wannan korafi kamar yadda aka koya mana aikin za mu yi shi gwargwadon iyawanmu kuma mu tabbatar da an samu nasara. To Allah ba da nasara Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu gayyaci masu ruwa da tsaki da nufin neman hanyar shawo kan irin wannan matsala. Menene ke haifar da cin zarafin ƙananan yara ko abokan zama a cikin iyali kuma yaya za a iya magance wannan matsalar? Wani batun kuma da za mu yi nazari a kai nan gaba shine rawar da iyaye za su iya takawa a rayuwar 'ya'yansu da suke gidan aure. Shin suna da izinin neman a kashe musu aure idan aka sami wata matsala irin wannan? Sai ku ci gaba da kasancewa da shirin domin iyali. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri. da kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.